mu kyale jita. sauraro assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin zarar bunu wanda ya samu zuwa muku daga freedom radio miliyar jama'a da ke nan birnin kanan dabo sunana hamza ibrahim zan jagoranci shirin a yau shirin zarar bunu ya saba zuwa muku bisa daukar nauyin cibiyar bunƙasa demokradiyya da ci gaba center for democracy and development cdd da ke birnin tarayya abuja bisa goyon bayan national endowment for democracy kuma shiri ne da yake faɗakar da mutane ya kuma tunasar dangane da illoli na labaran bogi da kuma abubuwa daban-daban da suka shafi labaran bogi mukan ɗauki maudu'i ko maudu'ai daban-daban a kowane sati mu gayyato mutane daban-daban su zo su yi bayani don a samu faɗaka a satin da ya gabata mun tattauna ne da wato malam abdullahi usman kofar na isa na wato cibiyar ah, bunƙasa demokaradiyya da kuma nazari akan harkokin mulki Eh, tunawa da marigayi malam amini kano wato mambaya house kuma masanin manazarci akan halayyar dan adam wanda kuma ya taba kasancewa tsohon jami'in tsaro ko ce wanda yake da sani akan al'amuran da suka shafi tsaro kuma mun tattauna ne akan illolin labaran bogi akan bangaren tsaro bisa ganin cewa tattaunawa tana da faɗi muka ga bukatar cewa mu dawo wannan sati mu ɗora daga inda muka tsaya a satin da ya gabata malam abdullahi barka da zuwa ah, barka ka dai masu saurari assalamu alaikum wancan sati mun taho turan-turan mun tattauna akan abubuwa da yawan gaske ka yi mana bayani akan eh, menene labarin bogi alakar da yake da shi da bangaren tsaro da ilolin da zai iya haifarwa ko da na dan dakatar da kai a wancan karo musamman akan illolin da shi labarin bogi zai iya haifarwa ko barazanarsa musamman ga bangaren tsaro eh, zan so a gurguje eh, a dan yi man dauraya ko ta minti daya watakila ko da rabi kafin kuma mu dora eh, ina illar da labarin bogi yake labarin bogi yake da shi a bangaren tsaro na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ah, kamar yadda ka faɗa wancan satin mun koro bayani sosai game da wannan matsala ta labaran bogi da kuma illar yaduwarsu musamman ga abin da ya shafi harkokin tsaro to mun na ta magana ne akan cewa lallai kusan babban abin da muka mai da hankali a kai muka yi magana a kai wancan lokaci shine duk yawancin tashin tashina da rashin zaman lafiya za ka samu idan ka bi diddiginsa yana samu asali ne ta hanyar yada irin wannan labarai na bogi domin shi ainihin labarin bogi in ka kula da abin da yake haifarwa ba wani abu ne shi ne jita-jita jita-jita shi ne asalin kan abin da yake da alaka da labarin bogi jita-jita kuma ita ce takan bayar da abin da aka fi sani da maganganu yada maganganu na kiyayya ko na batanci head speech to waɗannan abubuwa guda biyu jita-jita da kuma maganganu na ƙiyayya ko ɓatanci suna da matukar alaƙa kuma kamar su ne tagwayen abin da labaran na bogi suke haifarwa abin da nake jan hankalin mutane a kai shine su fahimci cewa irin matsalar da muka samu kanmu a najeriya mu najeriya a matsayinta na ƙasa shine wato zaman lafiya ya kubce mana da kuma wato ainihin yawan aikata laifuffuka marasa daɗi wanda suka dame mu yau da kullum kowa ya san wannan ba labari ba ne har ta kai ta kawo abin zai baka tsoro kaga cewa a cikin abin da ake kira a global peace index wato wani ma'auni da ake auna na ƙasa tana cikin zaman lafiya da walwala ko ko ba ta ciki to wannan ma'auni na shekara ta 2019 yana cewa najeriya a matsayinta na ƙasa tana mataki na 148 a cikin ƙasashe 163 da wato ainihin suka fi rashin zaman lafiya wato wanda akwai abubuwa da ake dubawa a bada wannan ma'auni daga cikin wannan abubuwa da ake dubawa akwai yanayin zaman lafiya da lumana da wannan ƙasa take ciki akwai kuma adadin yawan rikice-rikice da ake tsaka da yin su ba su tsagaita ba da kuma yawan amfani da ƙarfi na jami'in na hukumomin tsaro akan al'umma idan waɗannan abubuwa guda uku suka yi taron dangi a cikin ƙasa to wannan ƙasa shine zai yake da alaƙa da irin makin da za a bata cewa ko tana zaune lafiya ko ba ta zaune lafiya to mu da muke cikin wannan yanayi ana cewa a afirka muna cikin ƙasa guda biyar da suka fi kowane ƙasashe tashin tashina da tashin hankali to daga cikin abin da ya janyo muka samu kanmu a wannan halin akwai lura ko kuma dogaro da labarai waɗanda suke marasa tushe na jita-jita wanda wannan labarai za ka ga daga zarar an faɗe su babu abin da suke ta'azzarawa sai abin da ake kira maganganu na kiyayya da za su nuna lalle al'ummar nan akwai kiyayya tsakaninta da maganganu na tashin hankali da suka jibinci siyasa da kuma wato ainihin rikice-rikice da rashin fahimtar juna tsakanin ƙabilu da addinai da kuma wato ɓata sunan mutane ɗaiɗaiku don cimma wata manufa duk yawanci irin waɗannan maganganu da labarurka marasa tushe za ka ga manufarsu kenan ko da yake ba za mu yi jama'u ba akwai maganganu da ake faɗansu kamar wanda suke zama na bugi ɗin ne amma wayanda suke yada su ɗin ba su ɗauka cewa maganganu ne na bogi ba kuma suna ganin kamar suna yin haka ne ma a matsayinsu na 'yan ƙasa na gari domin suna yi ne da kyakkyawan manufar su kubutar da al'umma to amma ba sa auna nauyin maganganun da haɗarinsu da kuma yanayin da ake ciki da zai sa akwai maganganu da yawa da rashin faɗarsu ya fi faɗarsu amfani to da haka wannan alaƙa tsakanin maganganun bogi da kuma tashe-tashen hankula da muke ciki da laifuffuka da abin duk da ya shafi zaman lafiyar al'umma wannan abu ne da ya fito fili kawai abin da muke yi yanzu haskawa al'umma su fahimci faɗin matsalar da girmanta da haɗarinta domin su guje ta. na ji daɗi cewa ka zo gabar da kace al'umma su fuskanci faɗinta da girmanta mm. don su guje ta ma'ana muna magana akan illolin labarin bogi musamman ga bangaren tsaro akwai tarihin a faruwan rikice-rikice da kuma rashin zaman lafiya a karkara ne a al'ummomi daban-daban ba sai na kira misalai ba amma dai ba laifi watakila mu ce misali bangaren eh, yankin kaduna da kaman eh, wato tsakanin katsina da zamfara da kuma jihohin benue nasarawa da taraba da sauransu magana ake ta shin wani irin illa yada labarin bogi a irin waɗannan rikice-rikice da ko da yake suna da nasu fuskokin zai iya haifarwa ai ba zai iya haifarwa ba ne ma ya riga ya haifar domin za ka ga da yawa-yawan labaran da ake saka game da rikici wanda ba hukumomi ne suke faɗa wannan labarai ba mutane ne al'umma a gefe a karan kansu suke sake irin waɗannan labarai za ka ga da yawa yawan irin wannan labarai ba kashe wutar fitina suke ba ƙara ta'azzara su suke domin me domin labarurruka ne da wani zubin ko da gaskiya ne amma ana karkatar da ma'anarsu kuma da yawa yawan su ma ba gaskiya ba ne ai inda za mu iya tunawa akwai lokacin da aka yi rikici mai yawan da aka samu asarar rayuka wajen ina ga mutum tamanin da shida aka kashe a garuruwan barikin ladi da da birom wannan rirom da kuma jos south to irin wannan zaka ga asali abinda ya janyo wannan tashin hankali shine labari ne wanda labarin daga ƙarshe kuma aka zo aka bincika cewa wannan labari ba gaskiya ba ne to irin waɗannan abubuwa sun faru sautari. za ka samu sai illar ta faru an yanke hukunci an ɗau matakin fansa sai kuma abin ya zo ya bayyana cewa abin nan da aka faɗa ba gaskiya aka faɗa ba abin da yake damun mutane masu tambaya ma da masu sauraro suna mamakin cewa shin wani hukunci ya kamata a ɗauka akan waɗanda suka yaɗa labari wanda yake bai tabbata ba kuma ya haifar da tashin hankali ko zai haifar da tashin hankali ai hukuncin ba babu shi ba ne kamar matsala ce wadda dama muna cikinta kullum dokokinmu za ka ga akwai su a rubuce amma kuma aiwatar da su yana wahala yana wahalar da waɗanda aka ɗora wa alhakin aiwatar da irin wannan dokokin wani zubin kuma rashin samun bayanai rauninmu wajen tattara bayanai akan yadda za mu kai ga mu danƙe masu daukan alhaki ko kuma masu yada irin wannan labaru na bogi shi ma yana kawo tarnaki amma akwai dokoki waɗanda na tabbatar a cikin kundin dokokinmu tun daga kan babban kundi wanda yake shine abin constitution na ƙasa mm. da kuma dokokin laifi da bayanin hukunce-hukuncensu ko na nan arewacin najeriya wanda suke cewa penal court ko na kudancin najeriya wanda suke cewa a criminal court to duk waɗannan dokoki sun tanadi wato ainihin um, um, hukunce-hukunce ga wanda ya yada jita-jitar da ta harzika al'umma ta kawo rikici ko ta kawo yi wa gwamnati tawaye ko kuma wani hatsaniya a cikin al'umma ko kuma bata sunan wani ko kabilar wani ko addinin wani ko kuma mutuncin wani duk akwai irin waɗannan dokoki da haka ba babu su bane sai dai kila ko a ɗauko su a karkaɗe su a dube su don su dace da yanayin da muke ciki tunda akwai sababbin al'amura da suka bijiro wanda lokacin da aka yi waɗannan dokoki babu su amma har kullum ni idan ina magana ina cewa ba wai dokoki ne ba mu da su ba amma aiwatar da dokokin su aiki shine yake mana wahala da haka wannan aiki ne da ya rataya akan waɗanda alhakin aiwatar da dokoki yake a kansu kamar jami'an tsaro da hukumomin gwamnati da aka ɗora wannan nauyi da su ga zage dantse suna tabbatarwa sun tayi samu tanaje-tanajen da suka kamata ta fuskar tara bayanai da kuma ƙwazon aiki da yin aiki tsakani da Allah wajen tabbatarwa cewa duk wanda ya faɗi wata magana mara tushe komai girman shi a cikin al'umma wannan mutum a nuna mishi an ɗau darasi domin kwana-kwanan nan ai mun ji irin abin da ya faru babban mutum da aka ce ya rike manyan babban mukami a ƙasa ya yi karatu mai zurfi a makaranta wadda take wadda take a duniya ma ana ganin makaranta ce da ba irinta da haka yana da duk wani kamala da ake kyauta zaton duk abin da zai faɗa zai faɗi magana ta gaskiya ko magana wadda za ta janyo haɗin kan ƙasa za ta janyo zaman lafiya a ƙasa kuma ba zai faɗi magana da yake ba ta da tushe ba amma mun ga da ƙarshe yadda abin ya zo ya bayyana babu wani kwakwaran hujja da ya dogara da ita ya faɗi wannan magana ko magana ce mai girma da ta taɓa mutuncin wasu ta taɓa a wato ainihin abin da ake kira kamar kariya wato na wasu da kuma siyasa da abubuwa da dama dai kuma ta harzika tunani a cikin ƙasa to irin waɗannan abubuwa manya a cikin ƙasa ma suna samun kansu da irin wannan matsaloli suna yi to kuma babu hukunci da yake biyo baya lalle dole a ringa samun yawan maimaita su to wannan shine ni abin da nake gani wani abu da ake batu shine mutane su rika tantance wurare ko kafafen da za su iya ba su labari su yadda da su mm. idan mutane sun tantance din su wacce irin gudumawa za su iya bayarwa wajen ganin cewa eh, labarin bogi bai sami yaduwa ba bai kuma yi wani tasiri ba na'am eh, eh, abin da ni nake faɗa shine ya kamata su dai mutane a karan kansu mm. su san ka'idoji da ake bi wajen tace labaruka da gaskiyarsu wannan kuma shi ma wani ilimi ne wani fage ne mai zaman kansa wanda ya kamata mutum ya yi ƙoƙari ya sani kuma wanda suke faɗakarwa su ringa faɗakarwa a kan irin wannan sannan kuma akwai wato ainihin ɓangarori na al'umma da dama wanda su suke da kamar jibinci nauyin yaɗa labarurruka musamman abin da ya shafi aikin jarida kafafen yatsa labarai suna da wannan gudunmawa duk dai da yanzu muna da kafofin sada zumunta wanda zaka samu kusa yanzu kowa wato mai yada labari ne a karan kansa mai shirya labari ne a karan kansa ya yada shi a karan kansa saboda yana da kafar yana da hanyar da zai biya yada wannan tun wancan sati mun yi bayani amma dai lalle ya kamata su ma'aikatan jarida da kafafen yatsa labarai su kara zage dantse wajen tabbatar da kwarewa cikin aikinsu ta yanda za su ringa kokari suna tantance duk abin da zai fita jama'a su ji sauran kuma abubuwa da ya fi karfinsu wanda yana hannun jama'a wannan sai faɗakarwa cewa mutane su san cewa akwai hanyoyi da ake bi na kwarewa na ilimi da wanda masana irin wannan farharka ta yada labarai suke badawa a matsayin shawara na dabarun yadda mutum zai iya gane wannan labari ingantacce ne ko kuma ba ingantacce ba wannan lokaci abin da yake da rudarwa ko kuma yake ta'azzara yanayin yaduwar labaran bogi shine kaga an ba da hotuna misali idan kaman ko na waki ne ko kuma na yin wani abu wanda ya shafi tashin hankali wani lokacin ma har hoto mai motsin bidiyo idan mutum ya ci karo da irin waɗannan eh, labari wanda yake ga rubutu kuma ga ra'ayin ayin mutum ya gani hoto me ya kamata ya yi kafin ya ɗauki mataki na gaba wato shine ya, ya, tantance wannan hoto kuma ana iya tantance hoto wanda yake ba na gaskiya ba ko wanda za zai iya daukan wannan ma'ana ta cewa shi kansa na bugi ne ko da hoton a karan kansa na gaskiya ne to amma yanayin da aka sa shi kamar yadda ƙwararru suke faɗa a wato akwai wani abu da suke kira doctor mm, ko kuma photoshopping mm. a sauya fasalin hoton duk na wasu abubuwa ne da mutum zai gane kai har date din da yake jikin hoton kwanan wata da yake jikin hoton wata dabara ce da zaka iya la'akari da ita ka gane wannan sabon hoto ne ko kuwa akwai abin da ake kira a bayanai na background na hoton zaka iya fahimta ta nan da tarihin hoton mm. eh, abubuwan da ake gani da tarihin hoton saboda fasahan zamani yanzu ta saka ana iya sauwara hoto a sarrafa shi a amfani da shi a inda ake so kuma wannan ya faru sau da yawa ban katse ka ba wannan wannan watakila sai a ce sai wanda yake da ko dan wani horo ko kuma wani sani akan yaya zai bi duk waɗannan matakai da kake bayani akai amma misali ni da kwata-kwata ban san ma da wannan na'ura ko hanyar da za ba a kai irin wannan tantancewa da kake magana ba mm-hmm. idan na ga hoto wanda aka ce ga abu kaza ya faru ko kaza yana faruwa a waje kaza mm-hmm. me ya kamata na yi a matsayina na dan adam a matsayinka na masanin halayyar dan adam wani mataki ya kamata ni na ɗauka misali na'am alhamdulillah matakin da ya kamata ka ɗauka tun da har ka fuskanci cewa kai ba ƙwararre ba ne a wannan fage to shikenan kada ka yada na farko na farko kada na kai shi gaba kar ka kai shi gaba wani ya gani mm. domin baka da tabbas akan gaskiyar wannan hoto ba sai ka yada shi ba da haka kullum ana ba da shawara cewa duk labarin da ba za ka iya tantance gaskiyarsa ba to kada ka yaɗa shi shine wato nauyin da yake kanka a matsayinka na ɗan kasa nagari har sai ka tuntubi waɗanda za su iya tantance ma gaskiya da kuma abin da ake kira a masaman labarai kala-kala masaman labarai ma kala-kala wannan ma wata hanya ce ta cewa idan ka ga wannan labari a wannan kafa ko wannan hoto a wannan kafa ka ƙara bincikawa kaga wasu kafafen da suke ba da irin waɗannan labaran su ma sun bayar saboda idan abin ya maimaitu wanne yana ƙara ƙarfin gwiwa cewa akwai yiwuwar wannan abu ya iya zama gaskiya duk dai da ba duk abin da ya yaɗu ba ne yake gaba ɗaya gaskiya amma dai lallai ya kamata kowane mutum a matsayinsa na ɗan ƙasa na gari ya yi ƙoƙari ya san hikimar da ake bi wajen tantance labari bayan in ya kai ga wannan gacin ya iya tantance gaskiyar labari to sai ya yada kuma duk da haka ya ringa la'akari da cewa menene amfani ko rashin amfani yaɗa wannan labarin dan akwai labarin da yake koda na gaskiya ne idan ka kalle shi da yanayin da ake ciki zaka ga yaɗa shi baya da wata maslaha baya ta wata amfani sai dai ko ka yada wa waɗanda abin ya shafa amma ga gama gari ba amma matsalar mu sai muka ɗauka duk labari ya kamata kowa ya ji shi ba kuma duk labari ne ya shafi kowa ya kamata kowa ya ji ba akwai waɗanda suke ganin cewa musamman labari wanda ya fito da kafafen sada zumunta na zamani bana cewa gaba ɗayansu amma dai da yawa yawan misali ɗaiɗaikun mutane kamar ni da sauran wasu mutane da za su wallafa labari waɗanda ba su da kwarewa da kuma bin diddigin ya ake rubuta labari hmm. wasu suna ganin bai kamata da kaga labari wani abokinka ko wanda baka sani ba ya wallafa kawai sai ka yadda ka amince kai ta yadawa ana ganin kamar inda za a a duba a gasu a wasu wurare kafafen yada labarai waɗanda suke sanannu ne in kaga labarin ya fita shi kana da ɗan ƙwarin gwiwa cewa watakila abin zai iya zama gaskiya ana ganin kamar wannan matakin ma yana ɗan taimakawa eh kwarai da gaske muna taimakawa sosai ai abin da nake faɗa ne mm. nake cewa idan baka da rariyar da zaka tace labari bai kamata ka yada shi ba sai ka jira ka samu labari daga amintattun kafafe wanda kuma ko da amintattun kafafen wani zubin idan baka kula ba ana yin amfani da sunansu a yada labarin na karya amma in ka bi diddigi daga baya sai ka ga labarin bai fito daga gare su ba da haka akwai hikima sosai wajen mutane su ɗauka cewa ba wai duk abin da ka ji ko ka ya zo gabanka sai ka yada shi ba wala muna godiya kada masu sauraro su tuhume mu eh, bari mu ba su dama eh, ko da waya ɗaya zuwa biyu mu ɗauka alabashin mu karkar shirin ah, za a iya samu kan lamba sufuli takwas ah, sufuli tara sufuli biyu hudu hudu ɗaya hudu tara shida ɗaya wannan ita ce lambar eh, sufuli tara sufuli ah, biyu hudu hudu ɗaya tara hudu hudu tara shida daya wannan ita ce lambar eh, shi na manta ban abin da to mala abdullahi a gurguje kafin mu samu masu masu eh, sauraro su shigo cikin shirin kana da shawara wadda kake son takamaimai ko dai wasu mahukunta ko ku mutane su ji game da yadda za a magance illolin labaran bogi kwarai da gaske abin da na faɗa ne wancan satin zan sake maimaita shi saboda a fahimta ta shine mafita kuma yana da mahimmanci na farko hukumomi dai su sani cewa akwai nauyi babba a wuyansu na sanin cewa lalle ya kamata su ba wa al'umma saiti ana ba wa al'umma saiti ne a mataki na farko na ba ta ilimi da faɗakarwa da ta kamata sannan kuma idan abin da ya kama a hukunci ne a yi hukunci na gaskiya na adalci wanda zai zama darasi sauran jama'a kuma shawara ta gare su shine lalle yana daga cikin abin da zai nuna kai ɗan ƙasa na gari ne ta yadda kullum baka yaɗa labarin da baka da tabbas a kai to ga wani kira assalamu alaikum wa alaikum salam. to a gurguje sun kuna magana da gaddafi haruna daga sharaɗan ne ta malam gaddafi eh, wato alhamdulillah kamar yadda kuke magana a kan akan sahihanci labari kafin mutum ya sharing ɗinsa na'am wani lokacin za gani akwai labari za ga akwai kamar a gurbin wasu haka hmm. za ga akwai manya-manyan wurin wanda za ga su daga manya-manyan malamai haka yake irin wannan za ga shi ba sai ka ce da ka ko tantance shi haka ba saboda ka san dare ka san daga inda yake to ina wani to idan ka yi ko sai irin wannan ina da ba babu laifi ko to za ka ji ba basi daga gurin bakonmu mun gode sosai um, malam sai mu ji ba sun ka gurguje mu karkare don bamu da lokaci na alhamdulillah ai abinda muke faɗa kullum shine ne wato ya kamata kai a kan kanka mai yada labarin nan ya kamata ai kai amfani da tunaninka da hankalinka da sanin ya kamatanka ai abin da muke faɗa na farko dai yada labarin mara tushe na karya na biyu kuma ko da gaskiya ne labarin amma kai a fahimtar ka wannan labarin ya shi yana da wata fa'ida yana da wani alfanu domin yawanci abubuwan da mutane suke yadawa ba duka ne masu amfani ba ko da kuma sun zama na gaskiya ɗin sai ga wani abin yana da alaka da mutuncin wani da bata sunan wani da kawo rashin fahimta tsakanin al'umma da haddasa zaman ɗarɗar da sauransu to sai ka kalli wannan farko sannan kafin kai tunanin ya kamata ka yada babban abin da yake damun mu shine kullum mu muna so duk abin da muka ji sai mun faɗa amma ya kamata mu sani cewa idan al'ada ka shine ta duk abin da ka ji sai ka faɗa to ba za ka kubuta daga ƙarya da kuma haddasa tashin tashina a cikin al'umma ba to eh, shi yana magana cewa idan eh, bayani ko labari ya fito daga wasu sahihan malamai ko kuma wasu abu baya bukatar tantancewa abin da yake cewa kenan to ai ko daga sahihan malamai magana ta fito ni dai abin da na ɗauka shine labari din shi ya kamata yi wa kansa hukunci kamar yadda na gaya maka ko ya fita daga sahihan malamai abin da muke son rai shine dama idan malamai ne suka bada labari to ai alheri za su faɗa to ai ba illa bane in ka yada alheri muna godiya sosai malam abdullahi usman kofar na isa da ka samu lokaci ka halarci wannan shiri yanzu kam madadin cdd da belnur da yake ɗawainiyar kawo wannan shiri Eh, Hamza Ibrahim sunana Murtala Abdullahi dan Sudu ya sarrafa na'ura a madadin su baki daya. Assalamu alaikum. Da labaru na ƙarya. Gudun da tsadar mutane yin haka laifuka ne.